a sarar ga cikakkun nan masu zanga-zanga sun kunna wuta a gidan gwamnatin kano a daidai lokacin da ake samun tashin hankali a sassa daban-daban na birnin masu zanga-zanga da suka taru daga sassan birnin kano suna sa ran gwamna abba kabilisib zai yi musu jawabi sai dai suka tinkari kofar gidan wasu gugun masu zanga-zanga sun haɗa tayoyi suka kunna musu wuta lamarin da ya kai ga arangama da jami'an tsaro jami'an tsaron sun mayar da hankali ta hanyar harbin bindiga da hayaƙi mai sa hawaye don tarwatsa masu zanga-zangar lamarin da ya sa jama'a suka tsere ta hanyoyi daban-daban a cikin rudani gwamna abakabir yusuf ya bayyana a ya bayyana a ranar laraba da ta gabata cewa ya samu bayanan sirri game da wasu mutanen da ke shirin sace zanga-zangar ya gayyaci masu zanga-zanga na gaskiya da sahalar a gidan gwamnatin kano sannan ya gaɗin masu sayar da ƙayar baya da su kaucewa a jihar kanan daban yan najeriya da yana zanga zanga neman shugabanci na gari a cikin halin tattalin arzikin ƙasar na wanda ake ciki a halin yanzu dai masu mu idan ba za ku manta ba mun kawo muku rahotanni daban-daban wanda har kai ga mutane da dama ana ganin cewa yanzu abubuwan da suke faruwa a jihar a Najeriya ma baki ɗaya suna nema su wuce gona da iri wanda tsadar rayuwa da tsadar kayan abinci da dukkanin wasu abubuwa dama da dama suna ci gaba da abubuwa daban-daban wanda a halin yanzu dai mutanen mai da dama suna ci gaba da kokawa saboda tsadar rayuwa wanda ake yi wasu kuma suna ganin cewa wannan abubuwa wanda za a ke yi a halin yanzu kan zanga-zanga shine abubuwa wanda zai kawo sauki a wannan ƙasar tamu ta Najeriya. to masu sauran mu fatan mu dai ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana agajin sa da tallafin sa a nan gida Najeriya masu sauran mu anan ne muka kawo mu karshe wannan rahoton wanda muke dauke da shi a halin yanzu amma kafin nan mu so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar karar sanarwa idan wannan shi ne shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko